sauraro Assalamu alaikum Raliya Zubairu ce ke fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a karo na biyu a jere Birtaniya ta kasa harba makami mai linzami da aka kera don daukar makamin nukiliya. A Najeriya kuwa farashin kayan abinci ne ya fara sauka a wasu kasuwannin da ke jihar Kano. wancan karan na zo na saya dubu ɗaya da ɗari hurhudu da hamsin hamsin na kuma dawowa aka ce da ni da ɗari biyar biyar na saya yau kuma allah ya kawo sa'ida na saya da ɗari hurhudu zan je nika iyali na su ci. to sai dai duk da haka babbar jam'iyyar hamayya ta pdp a najeriya ta soki manufofin gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu kan tattalin arziki yau nawa kike sayan shinkafa dubu sittin da wani abu naira a nawa take mai a nawa kike duka wannan abubuwan ki ce wai lokacin mulkin pdp za ki hada shi da wannan ake ma baki wa jam'iyyar pdp adalci ba To za mu je jamhuriyar Nijar inda a yau ne aka shiga ranar ƙarshe na yajin aikin kwanaki uku na wasu malaman makarantun ƙasar. Dama yanzu ga labaran duniya. Wani gwajin harba makami mai linzami na Birtaniya da aka kera don ɗaukar makamin nukiliya ya gamu da cikas a karo na biyu a jere. Al'amarin ya faru ne a gabar tekun gabashin Amurka. Sakataren tsaron Birtaniyar da shugaban rundunar sojin ruwan ƙasar na cikin jirgin ruwan da ke ƙarƙashin teku da ya harba makamin. Ya kamata makamin ya yi tafiyar kilomita mai nisa sosai. Amma rahotanni sun ce ya fantsama cikin teku da ke kusa. Magoya bayan tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan sun bayyana abokan su a siyasar kasar a matsayin barayi bayan da suka amince su kafa gwamnati. Bayan doguwar tattaunawa jam'iyyar Muslim League da jam'iyyar Pakistan People's Party sun cima matsayar kafa gwamnatin haɗin gwiwa. 'Yan takara masu zaman kansu ko independent da ke yi wa Imran Khan biyayya wanda a halin yanzu yake gidan yari su ne suka lashe yawan kujeru a majalisar dokokin kasar. But they didn't get a majority, which meant that they a Sai dai wakiliyar BBC ta ce sun kasa samun rinjaye a majalisar dokokin kasar shi yasa suka kasa kafa gwamnati. Amma sun yi zargin cewa an yi magudi a zaben da aka yi a watan da muke ciki. Ƙasashe da dama a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da matakin da Amurka ta ɗauka na hana wani ƙudiri da wato da ya nemi tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a zirin Gaza. Amurka dai ta bayar da hujjar cewa ƙudurin zai kawo cikas ga tattaunawar da za ta kawo ƙarshen yaƙi da ake tsakanin Hamas da Isra'ila. sai dai wakilin Falistinawa a Majalisar Ɗinkin Duniyar Riyad mansur ya bayyana matakin a matsayin wani abu mai haɗari sosai. Ya ce rashin amincewa da wannan ƙuduri abin takaici ne musamman idan aka yi la'akari da cewa an shafe tsawon makonni ana tattaunawa. Ita ma aminiyar Amurka wato Faransa ta nuna rashin jin daɗinta akan yadda matakin wato akan yadda matakin ya kasa samun amincewa. Idan aka yi la'akari da abin da ta kira mummunan halin da ake ciki a zirin Gaza. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Tsohon shugaban kasar Honduras Juan Orlando Hernandez ya gurfana a gaban kotu a New York da ke Amurka lokacin da aka fara shari'arsa kan laifukan safarar miyagun kwayoyi da makamai. Ana dai zargin Mr. Hernandez ɗin da taka muhimmiyar rawa a wata kungiyar da ta yi safarar tan 500 na hodar Iblis zuwa Amurka. wakilin bbc ya ce a cikin waɗanda za a gabatar a matsayin shaida akwai ɗan wani wato akwai ɗan wani tsohon shugaban ƙasar honduras mr hernandez dai ya musanta zargin da ake masa yana mai cewa shi ne wanda aka zalunta to hamshakin attajirin nan ɗan ƙasar birtaniya jim radcliffe ya kammala cinikin sayan wani ɓangare na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester united ya sayi kusan kashi 28 cikin ɗari na ƙungiyar da ke Old Trafford. An yi kiyasin jarin da attajirin ya saka a cikin Manchester United ya kai dala biliyan ɗaya da ɗoriya. Abinda kuma wannan ko abinda kuma zai ba wato kamfaninsa a wato damar kula da harkokin ƙwallon ƙafa ta wato Manchester United. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahoton. Me ki? Marja Ibrahim. ki. rahotanni bayan shafe kwanaki ana tattaunawa manyan jam'iyyun siyasar pakistan biyu sun kula yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗaka sanarwar da jam'iyyar pakistan muslim league da wato ta tsohon prime minister nawaz sharif da kuma pakistan people's party ppp suka fitar ta kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da aka shafe kwanaki ana yi bayan da aka kasa samun wanda ya nasara a zaben da aka yi a ranar takwas ga watan da muke ciki. Ga fasar rahoton Amberson Etirajan. Da yake jawabi a wajen wani taron manema labarai, shugaban jam'iyyar Pakistan People's Party Bilawal butu Zardari ya ce mahaifinsa Asif Ali Zardari zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa. yayin da Shehbaz Sharif kanin Nawaz zai nemi kujerar Prime Minister. jam'iyyun biyu sun ce sun kulla haɗaka da wasu ƙananan jam'iyyu hudu kuma yanzu haka suke da rinjaye a majalisar ƙasar Dan takara mai zaman kansa kuma wanda tsohon prime minister imran khan ke goya ma baya shine ya samu kujeru mafi rinjaye a zauren majalisar tun da farko jam'iyyar mr sharif ce ta zo ta biyu sai kuma ppp a matsayi na uku jam'iyyar mr khan ta yi zargin an tafka maguɗi domin hana ta samun nasara tun a zagayen farko na zaben sai dai gwamnati da hukumar zaben ƙasar duk sun musunta wannan zargi jinkiri da aka samu kafin kulla wannan yarjejeniya dai ya haifar da fargaba a yayin da kasar mai mutane miliyan 240 ke fama da matsin tattalin arziki da ya janyo tsadar rayuwa ga kuma rikici a wasu sassa a ranar 29 ga watan fabrairu ne za a rantsar da sabuwar majalisar kasar a gaida masu abdulkadir muktar da fasarar rahoton at etrijan shirin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma za mu je wato wato sai kuma Najeriya inda farashin kayan abinci ya fara sauka a wasu kasuwannin jihar Kano da ke arewacin kasar. Wannan da yana zuwa ne bayan da hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar korafe-korafe ta jihar ta rufe wasu manyan suto-suto da ake zargin an ɓoye kayan abincin. Ga rahoton Zaharaddin Lawal. ina Nan ina kasuwar hatsi ta Dawanau a jihar Kano kuma ina ɓangaren da ake sayar da masara da shinkafa da wake. wannan wata dattijuwa ce take ba da kuɗi yayin da ta sayi masara wancan karan na zo na saya dubu ɗaya da ɗari hurhudu da hamsin hamsin na kuma dawa aka ce da ni da ɗari biyar biyar na saya yau kuma allah ya kawo sa'ida na saya da ɗari hurhudu zan je niƙa iyali na su ci baba kwano nawa ka saya ba yawa na kwano shida na ce a samu. an san yar dubu yar ɗari biyar ɗin ma ba san inda na wurga ba amma baba dubu ɗaya da ɗari hudu mudu ɗaya hakan da sauki ito a yanda da muke saya ba laifi Allah ya fara sako mana abin Allah ya taimake mu Allah ubangiji Allah ya ƙara yayyafa abin ruwan sanyi mu masu iyali iyalin ki nawa haka ina da shidda kankana duk yan ku ci ku bamu yaro na kuma almajiri ne sai Allah ya turo in kuma ba a samu ba to ana nan dai ni ma ina yan ta. kasuwar dawanau na cikin kasuwannin da farashin waken soya da masara da shinkafa da wake suka fara sauka Bayanai na cewa tun bayan da Hukumar Anti-Corruption a Jihar Kano ta yi wa manyan sito-sito a kasuwar darar Mikiya aka fara ganin saukar farashi. Shi ma wannan mutumin da ya sayi buhun masara biyu ya ce farashin ba kamar na makon jiya ba. Da suna sai da shi 61,062 amma yanzu ne suna sai da shi 57,000 is dropping. kamar buhu nawa ka saya buhu biyu na siya eh gaskiya ya fara sauka ba kaman da ba ita kuwa wannan matar da ta ziyarci kasuwar ta dawanau daga jihar imo ta ce tana fatan samun riba idan ta koma gida alhamdulillah dai shinkafin tana dan sauka ba kamar da ba don ta an samu ragin 200 biyu haka da zuwa 300. a duk mudu kenan a duk mudu wano din a wancan satin mun siye ta 300 da 100 da 200 amma yanzu mun same ta 200 da amma ya kyanta yake a ta gaskiya ba laifi kin sai kamar buhu nawa haka gaskiya na siya zai kai kamar buhu talatin kina ma kina zuwa duk mako haka daga kudu ki zo nan ki saya eh ina zuwa gaskiya kuma lokaci kuma ina turowa Alhaji Abubakar Ibrahim babban dila ne a kasuwar ta Dawanau ya yi mun ƙarin haske game da raguwar farashin buhun shinkafa mai nauyin kilogiram 100 da kuma na masara. Sati ɗaya zuwa biyu da ya wuce kai buhun shinkafa wanda ake saiwa dubu ɗari da talatin akwai na dubu ɗari da ashirin da biyar dubu ɗari da ashirin yanzu kaga akwai na dubu ɗari da goma dubu ɗari dubu casa'in da biyar kaga ta fara ƙasa ƙasa da gara tana sakowa insha Allah. Masara an sai da ta naira dubu sittin buhunta yanzu kaga ana sai da naira dubu hamsin naira dubu hamsin ba wani abu naira dubu hamsin da ɗan wani abu ita ma kaga ta samu sauƙi an haka ita ma dawa an sai da ta naira dubu hamsin ana sai dubu arba'in da bakwai dubu arba'in da biyar. bayanai na cewa sauran kasuwannin wasu jihohin arewacin najeriya su ma farashin ya ɗan sauka amma ba kamar yadda ake tunani ba rahotanni na cewa abubuwa da dama ne suka sa aka fara ganin raguwar farashin ciki har da dakatar da safarar kayan abinci tsakanin wasu jihohi da kuma ƙarin sa ido a kan iyakokin ƙasa kan waɗanda ake zargin suna karkatar da kayan abinci amma duk da haka manazarta na ganin sai gwamnati ta ƙara hoɓasa. saboda yadda tsananin tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki suka haddasa zanga-zanga a jihohi da dama ciki har da Kano da Niger da Lagos da kuma Oyo. Zaharaddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya ta soki manufofin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu na tattalin arziki da take ganin su ne suke wato suka jefa kasar cikin halin da take ciki. PDP dai ta ce APC ta karbi mulki ne ba tare da shiri ba don haka a yanzu ta rasa yadda za ta yi da shi. Ambasada Umar Iliya da Magun ne mukaddashin shugaban jam'iyyar na ƙasa ga kuma ƙarin bayanin da yawa Aisha Sharif Baffa. Kamar yadda Buhari ya faɗa ne, jiki magayi al'amuran wannan gwamnati da yadda suke gudanar da ita ba sai ka cike su ba kowa ya gani kuma yana gani kuma kullum yanzu su ne suka zama jam'iyyar adawa don kullum in kika duba kokari suke su yi karya su ce su sun yi kaza ba su yi kaza ba kaza ne kaza jiyan nan nake gani wani ya yi posting a social media yana kirari a jonathan a lokacinsa sun ji daɗi suna kiransa ya dawo ya yi extra level to kin ga inda wannan tunda jonathan shine shugaban pdp na ƙarshe ya za a yi mutane yau mutanen arewa su dinga kiransa da an yi mana tofin alatsi ne an ce mu jam'iyya ce ta wane ne an zo an yi yan jari an zo an yi musulun musulun tukir ga inda allah ya kai mu yau kowa ne ai a lokacin shi kan shi mulkin goodluck din ana ta kuka da mulkin ita kanta jam'iyyar yau in kika duba lokacin mulkin goodluck inda ƙasa ta dame kisan gilla da ake magana ana yi da waye-waye babu kidnapping babu abu na illa wannan matsalar ta tsaya waje ɗaya kuma a lokacin jonathan ɗin ma ya fara samo kan ainihin matsalolin boko haram ɗin aka zo aka ce bai iya ba aka tafo daga buhari tuwon buhari aka fara kinnafi. boko haram bai tsaya ba eh, ya za ka yi ka ce jiya ya fi yau yau nawa kike sayan shinkafa dubu sittin da wani abu naira a nawa take mai a nawa kike duka wannan abubuwan ki ce wai lokacin mulkin pdp za ki hada shi da wannan ake ma baki wa jam'iyyar pdp adalci ba yanzu ba magana siyasa ba ne magana ne na cewa najeriya nan ta muce duka ta shafe ni ta shafe ki babu musulmi ba kirista babu mace ba namiji a ya kamata duka mu kawo hankalinmu waje guda a mu ƙasar mu. akwai zaben edo da ke tafe ana ganin kamar da wuya misali idan ba kwace shi mulki daga hannun jam'iyyar pdp ba eh, lalle na ji eh, chairman na jam'iyyar apc ya ce ko ana ha maza ko ha mata za su kwaci ado tunda bai iya ya kwaci kano ba ban ga ta ya za a yi da kayan mu a zo a kwace mana ba kuma aikin ga irin yanayinsu yanzu haka ba su da ɗan takara mutum ɗan takara guda uku da suke da shi wani ya ce shi aka zaɓa wani ya ce shi aka zaɓa wani ya ce shi ma shi aka zaɓa so ta yaya ne ne za ki ce har kina tunanin za a zo a kwace to maybe za su yi irin announcement ɗin da suke na cikin dare ne watakila. ambasada umar iliya da magun wato muƙaddashin shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa Da haka kuma agogo ke cewa karfe bakwai saura minti goma sha shida a Najeriya da jamhuriyar niger wato karfe shida saura minti goma sha shida a agogon GMT da Ghana. Rally Asbury ce take gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. To nan gaba a cikin shirin zamu ji halin ko kuma in ce matakin da ake ciki ko kuma ake kai game da binciken da dandanar sojin Najeriya take akan harin da aka kai wa tudun biri ta sama wato a jihar Kaduna. amma yanzu bari mu je makwabciya jamhuriyar Nijar inda yau ne ranar karshe ta yajin aikin kwanaki uku da wasu malaman makarantun ƙasar suka fara. malaman dai sun ce kimanin watanni hudu kenan suna aiki amma har yanzu ba a biya su albashi ba daga maraɗi ga rahoton cima ila isufu sama da dubu hudu ne malaman da suka tsunduma yajin aiki na kwanaki uku da ke karewa yau kinna a fadin kasar malaman dai da aka samar ta dalilin sauye-sauye don inganta harkokin ilimi da gwamnatin da ta shuɗe ta kawo duba da yadda tsarin ilimin Nijar ke fuskantar cikasa da dama. Sai dai tun bayan faruwar lamarin ranar 26 ga watan Yulin bara makomar malaman ta shiga wani hali. al Almustapha Malam Hajj shi ne magatakardar kwamitin bin diddigi na waɗannan malamai ya mini ƙarin haske kan dalilan da suka kai su ga dakatar da aikin yana cewa. Dalilin wannan yajin aiki na farko dai akwai matsala ba mu san matsayin mu ba har yanzu. Gwamnati ta ɗau mana alƙawari da mun ƙare biyu waɗannan babu ta jarrabawa da za a mana. take da ja za a kaɗa mu za a ɗauki mu aikin gwamnati na dindindin to yanzu mun ƙare shekara biyu kwatsam lokacin da mun ga ƙare shekara biyu sai wannan abu ya juya ya zo na juyin mulki to bayan an yi juyin mulki sun ka ce to mu taho sun ka ce za su rarraba mu mu ta hilin da ga mu fara aiki sai su diba su gani tun da hala ƙasa na cikin wani hali gaskiya yanzu ƙasa ba ta da kuɗi da sauransu ba za su iya taki su ɗauke mu ba ita ministan da ilimi ma ilimi da kanta ta faɗi haka amma mi ta ce za ta diba mu je mu fara aiki a diba a ga matsayin da za mu na kayan a ɗauke mu kenan sai a tsora biyan mu ta dalilin shi kayan a ɗauke mu in ƙasa ta dawo daidai ko yanzu za a ɗauke mu yanzu gashi muna da wata hudu muna cikin na biyar na biyar ma ya zo ƙarshe muna ta aiki muna ta aiki sai da mun ka cika wata hudu mun ka kai ba a ba mu komi ba kuma ita ta dau alƙawarin duk in wata ya mutu za ta yi komi ta ga duk in wata ya mutu a samu abin da an ka ba mu kayan lokaci a gyara komi ko bai ga wannan matsala malaman sun koka da yadda ofishin ministan ilimi ya ce bai ma san a wace matsaya suke ba da haka ma aka buƙaci a dakatar da aikin su har sai lamura sun warware kamar yadda mustafa malam hajji ya ci gaba yana cewa satin can na sama da ya wuce ma mun ka koma can ofishin na ministan ilimi sai nuna mana babu abun da ma an ka daka kai su ba san ma za a su biya mu ba saboda mi ba mu da stati dan lafin usain public mu ba aikin ragi ba kuma mu ba ma'aikatan gwamnati ba na dindindin kenan ba san mata yadda za su biyan mu ba kwata kwata babu maganar biyan mu to kwatsan ma yanzu wani labari da mun kaji ya zo mana a ƙarshe jiya sai mun kaji wai shi magatakarda na ofishin ministan ilimi ya ba da umarni ga daraktoci na da a tsaida mu daga aiki kwata-kwata mai gaba ɗaya a tsaida mu daga aiki daga mu har da waɗannan promotion ta biyu wanda ake ci masu stajiyar waɗanda su yanzu ne suke yin shekarar su ta biyu ta horo wadda suke yi hilin daga dukkan kuma muna da adadin yawan mu ya kai dubu hudu har da wani yan kai an ce duka a tsaye da mu na nemi bakin hukumomin ilimi kan wannan batu sai dai dukkan kokarin da na yi ci tura na kira wayar mataimakin sakataren ma'aikatar ministan ilimin bai daga ba na kuma aiki masa da sakon karta kwana har zuwa lokacin hada wannan rahoto ba wata amsar da na samu Chima ila isufu BBC Hausa daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar. To a jamhuriyar Kamaru al'ummar yankin renon Ingila ne suka sake yin kira ga gwamnatin kasar da ta nemi hanyoyin sulhu da mayaka masu tayar da kayar baya a yankin. A yanzu haka dai jama'a sun tagayyara sosai sakamakon hare-haren da mayaka 'yan aware suke kai wa farar hula da dakarun gwamnati a cikin shekaru kusan takwas da suka gabata. Ga rahoton Muhammad Babalala. Rashin tsaro na daɗa taɓarɓara a yankin renon Ingila, duk da cewa gwamnati na ikirarin tana iya ƙoƙarinta domin ganin ta shawo wannan bala'in da yake ta da hankulan jama'a, kuma ya ɗaiɗaita su, ya zanto suna ƙauran dole ko kuma suna hijira zuwa wasu ƙasashe daban. Sakamakon haka ya sa wasu jama'a fararen hula da wasu ƙungiyoyi suna ta ruɓanya kira zuwa gwamnati da ta samar da hanya mafi cancanta. wadda ita ce a zauna a tattauna kai tsaye da masu riƙe da makamai na wannan yankin domin warware kullin da ya zarge yana hana ruwa gudu tsakanin ɓangarorin biyu a wannan yankin. Ya ce gaskiya wannan yakin na damunsu da gaske saboda akwai tarin jama'a da hakan ya yi sanadiyar mutuwarsu a garuruwa da dama na yankin. har idan gwamnati za ta iya neman agajin wasu jama'a daban da ba sa goyon bayan 'yan aware su taimaka da tsaro hakan zai yi kyau. Yaƙin da a tumfil azal bai shafi wasu wurare ba kamar garin Kambe da kewaye ya fara tasiri a kan jama'ar wannan wurin sanadiyar harin da aka kai a kan matasa a ranar goma sha ɗaya ga wannan wata gwamnati ta shirya abin da ta kira babban muhawara na neman sulhu da magance rikicin yankin renon Ingila. a shekara ta 2019, amma kuma wasu ba su gamsu da yadda wannan taron ya gudana ba. Ya ce ba zai iya kiran wannan taro da suna babban muhawara ba, kawai dai taro ne da aka shirya, aka gayyaci mutane saboda taron muhawara zai haɗa kan ɓangarori biyu masu gaba da juna ne a wuri guda, amma sai ɓangare guda ne kawai ya halarci wannan muhawarar ɗin a yayin da ɗayan kuma bai bayyana ba, saboda haka babu abin da irin wannan taron zai haifar. Irin wannan ra'ayin ne tarin wasu jami'an fagen siyasa da na ƙungiyoyin fararen hula suke da shi, kamar yadda Charlotte Mbedi ta bayyana. on devrait voir une autre façon de faire le dialogue. Moi, ce que je ya kamata da a sake salon shirya yin muhawara. A ganinta ya kamata a kai taron wani wuri daban ba a nan kamaru ba. Yin haka kuma ka iya ba wa mutane daman bayyana abubuwan da suke ci musu tuwo a akushi. Sa'an nan kuma a fidda jigogin ƙungiyoyin daga gidajen yari. Tunda makamai sun nuna kasawarsu, Rahoton Muhammad Babalala kenan. To idan muka koma Najeriya, rundunar sojin kasar ta ce nan da karshen wannan watan za a samu sakamakon binciken da aka yi kan harin jirgin sama mara matuki da sojojin ƙasar suka kai kan ƙauyen tudun biri da ke jihar Kaduna. Akalla mutane 85 ne suka rasa rayukansu a cikin hare-hare biyu da jirgin mawato mallakin rundunar sojin kasar ya kai kan taron masu maulidi a watan Disambar bara. Ga rahoton Haruna Shehu Tangaza. A cewar babban hafsan tsaron ƙasar Janar Chris Musa, an kawo ƙarshen binciken in ban da ɗan abin da ba a rasa ba, kuma a shirye suke su fitar da sakamakon sanan da ƙarshen wannan watan na Fabrairu. report an riga an sa kwamiti sun biya sun je a dama akwai abubuwan da ake bukata sunayen wanda suka mutu abin da ya samu wanda ya ji ciwo shi ne muke kokarin samu mu iya mu samu sunayen duka wanda ya samu number an ce kaza sun mutu amma mu don kuma an riga an business ka mu je su ba abin da muke so kuma za mu je mu tono bane don ba mu so mu dago abin da ya riga ya wuce to amma report ya a shirye yake in Allah ya so kafin karshen wata za a faɗi ma jama'a su ji abin da ya faru amma yadda muka ce eh, rundunar sojojin najeriya an yi mu ne mu kare jama'a ba mu kashe kowa ba ba mu ji ma duk wanda muke bi muna bin waɗanda wannan mayagun mutane su muke nema to wannan abin da ya faru zan ce muku yadda abin ya faru da muka yi magana kuskure ne ba wani ne ya tashi ya je nemi wani ya kashe a'a amma in report ya fito mun tabbatar tsakani da Allah za a yi kuma kowa zai je abin da ya faru so a zo na a jira kare hakkin bil'adama dai na kan gaba wajen kiran da a binciki wannan lamarin domin gano waɗanda ke da hannu a ciki da yadda aka yi ya faru domin yawa waɗanda lamarin ya shafa adalci da kuma hukunta masu hannu a ciki tare da kare faruwar haka a gaba. Kan haka ne na nemi jin ta bakin Isa Sanusi, daraktan ƙungiyar Amnesty International, kan cimma wannan gabar da aka yi. To um, bincike za mu jira mu ga abin da sakamakon binciken ya ce da kuma abin da aka gano. Uh, yawancin lokuta muna da tarihi na cewa uh, jami'an tsaro idan wasu daga cikinsu suka yi laifi abin da suke yi shi ne sai su canja musu wurin aiki ko su ɗebe su daga wani gari su maida su wata jiha to muna fatan cewar wannan bincike da za su yi allah ya sa na gaskiya ne kuma allah ya sa ya kai ga hukunta dukkan waɗanda suke da hannu akan abin da ya faru a tudun biri saboda waɗanda aka kashe akwai buƙatar a yi musu adalci akwai buƙatar a yi wa 'yan uwansu adalci shi dai bincike na farko shine ya bayyana gaskiya idan bai bayyana gaskiya ba to ba bincike ba ne rufa-rufa ce sannan kuma na biyu bincike ya kamata ya yi hukunci wato ya gano suwaye suka yi laifi menene laifin kuma a hukunta su domin shi laifi idan mutum ya yi ba a hukunta shi ba to ana nuna a kan cewa laifin ba laifi ba ne sannan abu na uku shine bincike shi yana taimakawa a yi gyara domin gaba a kiyaye kada a ƙara maimaita abin da aka yi a baya to muna fata wannan bincike da suka ce za su fitar a ƙarshen wannan wata Allah ya sa ya yi haka ɗin. A daren ranar Lahadi ta uku ga watan Disamban bara ne dai, wani jirgi maras matuki mallakar sojojin Najeriya ya kai hari bisa kuskure har sau biyu kan dandazon wasu mutane da ke halartar taron maulidi a ƙauyen na tudun biri da ke jihar kaduna lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari da kuma raunata wasu masu ɗimbin yawa kimanin makonni biyu bayan faruwar lamarin ne kwatar tsaron ƙasar ta sanar da kafa wasu kwamitoci biyu domin yin bincike a kansa baya ga wanda gwamnan jihar ta kaduna ya da umarnin a yi haruna shehu tangaza sashen hausa na bbc daga abuja najeriya A cikin shirinmu na hantsi za ku ji dalilin da ya sa aka tsaurara matakan tsaro a Majalisar Dokokin Jihar Jigawa. Yanzu ga Muhammad Abdu da labarin wasanni. yau ma wasa biyu za a kara a gasar cin komin zakarun turai ta champions league inda za ke cire ni tsakanin fc porto da arsenal wannan shine karo na bakwai da suke cire ni a tsakanin su inda arsenal ta yi nasara uku porto ta ci wasa biyu da changers daya kwasin mu a tete ya mana zubi iya zubi yadda za mu kawo wannan wasan kar ya mai da hankalinsa a premier to mu muna so har da champion din da premier